na zuwan farko mai gida zuwa ga iyalinsa idan ya aure ta wannan ladubba barin ba ku su kamar haka mai neman ƙarin bayani ya duba littafin adabu zifafi sunna al-mutahhara na babban malamin hadithi sheikh muhammad nasiru al-albani rahmatullahi alai daga shafi na goma sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu 23 da 24 ya yi magana akan waɗannan muhimman ladubba da ya dace a rika kuma a cikin ladubban sai mu kiyaye za mu ga abin da muka saba na al'ada akwai ababen da ba su da asali a da idan mutum ya aure zai je ɗakin iyalinsa sai a yi tim ɗin abokanai wai za a raka shi sai a je kamar mutane goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko abin da ya kama da haka ita al'ada kalca da muka saba asali musulunci yana halattar da kalca da bata ci karo da Allah ya ce annabi ya ce ba idan al'adar mu ba ta cin karo da karantarwar addini ya halatta amma in ya zama ta yi fito na fito da addini to al'ada ana hakura da ita mafhum tayyib amma da sai a ce za a raka ango wajen amarya idan aka tashi sai a je a rika taɗi har ma za a yi sayan baki a kaza an ba da naira kaza naira kaza har ma an aka yi rashin sa'a a samu wasu abokanan su yi ta batsa a wurin a wurin sai a yi takalmomin batsa tun daga ranar an fara koran albarkan auren abinda sunna ta karantar addini ya karantar ranar zuwa wurin iyalinka na farko an daura aure maybe za ka je da safe ne da rana ne da yamma ne da dare ne 'yan najeriya zuwan dare suke yawanci eh wannan duka kalca ne yawanci diran dare ake yi bayan isha tukunna ya gama tunaninsa sai ya kama hanya ya je amma a shari'a awa 24 shari'a ta halattar maka za ka iya zuwa idan mutum ya shiga wajen iyalin yana shiga abin zai na farko sai ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za ta amsa amma ba dole sai ka ji ba saboda yawanci mata idan suna da tarbiyya akwai kunya kuma a lokacin tana cikin halin ɗarɗar ne rashin sanin me zai faru bayan nan kana shiga sai ka kama goshinta haka ka rike zan ya kwatanta da aran ma haka sai a rike gokanta haka in ka rike haka sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai ita ce wannan addu'ar riwayar Abdullahi ibn Amr ibn al-As ne radiyallahu anhu kuma hadithin ya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alai hadithi na 2160 sannan iya cikin littafin adabu zifab da na faɗa na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai daga shafi na 18 zuwa har na 23 ya yi magana akan wannan ladabin da sauran ladubba a ciki mun samu ladabi na nawa na biyu na uku a ka'ida sai ya je shida alwala ko ya alwala idan ya yi alwala sai wuce gaba ita ma ta yi alwala sai ta tsaya a bayansa sai sallah na fila raka'a biyu idan da rana ne sai ya ɓoye karatu idan a dare ne abin da fi tabbata sai ya bayyana karatu tana bayansa ladabi na nawa na uku na hudu sai ya juya ya kalle ta bayan idan da sallah yadda liman ke juya ya kalle mu sai ya addu'a da allahumma barik li fi ahali wa barik lahum fiya allahumma jama'a bainana ma jama'ata bi khairin ko wa farrik bainana idza farakta ila khairin wannan kuma addu'a ta zo a cikin karantar wanda Ibnu mas'ud ke koya wa tabi'ai da suka yi aure cewa sunna ta karantar kuma da isallar da wannan addu'a sun zo a hadisi da cikin musannab na Ibnu abi shayba rahmatullahi alai mujalladi na uku namba na 301 kuma ya zo cikin musannaf na abdulrazak rahmatullahi alai mujalladi na shida nan ba na 191 sai ya karanta wannan addu'a da cewa ya allah ka mun albarka cikin iyalaina kuma ka musu albarka a cikina ya allah ya allah idan za ka haɗa tsakaninmu a kan wani abu da su ka haɗa a kan alkhairi idan za ka raba a kan wani abu ya allah ta'ala ka raba a kan me a kan alkhairi a wata riwaya ta musamman ta abdulrazak ta karar ce allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya allahumma zuquni lahum warzuquhum li shine ya allah ka azurta su daga gare ni ka azurta ni daga gare su so mun samu ladabi na nawa na hudu ladabi na biyar kamar yadda hadisin asma bintu yazid ya kawo shi ma yana cikin littafin adabu zifaf daga shafi na sha takwas nan zuwa na ashirin da uku cewa ana so ango idan zai je je da wani abun sha'awa wa iyalinsa ko wani lemon kwalba mai daraja ko wani nono da aka sarrafa mai kyau irin dai wani abu na sha'awa da zai tabbatar da za ta yi sha'awan a ce an kawo mata wani abu don fiyayyen halitta da ya auri na aisha radiyallahu anha ya je mata da wani abu da aka yi shi da nono har ma ya bata ta ta karba daga baya can sai ba wa asma da ke tare da ita sai juya sai ce mata khudhi hadha min yadi rasulillah ki karbi wannan daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tawali amma a wurin in ka je ka in kada da wani sarauta tana kunya zaka yi fada in kada ka ce wannan daga hannun wawan sarki misalin ita ce sarautar ka <laughs> in kuma kai wani yarima ne ko wani waziri ne ko hakimi ko wani abu ce karbi wannan daga hannun injiniya in kuma ustazai ne irin su ustazai sai ka ce karbi wannan daga hannun aramma <laughs> to a lokacin sai ka faɗa karbi wannan daga kaza mun samu ladabi na nawa na biyar na shida abinda malamai ke karawa shine sai ka mata nasiha akan godiya ga Allah da ya haɗa ku da juna ka gaya mata irin abubuwan da kake so da wanda baka so a rayuwa ka kuma saurare ta kaji irin abun da take so da wanda ba ta so a rayuwa iya da matukar muhimmanci a wannan rana ɗin yadda ake ƙaunar juna ake mutunta juna in nasiha ta yi amfani in aka rike ta ba a wasa da ta daga baya musamman ababe da baka so na yau da kullum waɗanda ba wai haramun bane a shari'a amma kai in aka maka yana cutar da kai mafhum tayyib so waɗannan su ne irin al'amura da ake yi a ladubba idan mai gida ya je wajen iyalinsa wannan a takaice kenan insha Allah so ga waɗanda suka sa aure a gaba to sai su kiyaye na ga wani ustaz an sa date ne ustaz <laughs> eh? <laughs> na ga ustaz ya kalla na san dai an kusa sa date to Allah ya sa alheri na'am don haka